Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Litinin uku ga watan Fabrairun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim da kanin labarai. gwamnatin amurka ta jaddada cewa ta yi tayin taimakawa china wajen yakar gunyar cutar mura nan amma china bata amsa tayin ba ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar damakar gobe litini sannan gwamnatin somaliya ta ayyana dokar ta ɓaci na ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari wanda ke ta'addabar ƙasar. tokanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa matakan da gwamnatin najeriya ta ce tana ɗauka domin daƙile cutukan lasa da coronavirus muna kuma da ma'aikata yanzu ma an horar da su musamman su tashe su rika duba duk wani mutum mai mura da ya wuce mura da ka zo ka gani to shi ma wannan ana keɓe shi haka kuma za ku ji cewa a nan amurka yau ne ake gudanar da zaben fidda 'yan takarar shugaban kasa a jihar iowa to komai masu zaben ke dubawa a zamana na dan najeriya kuma dan Amerika nan ina son wanda zai gyara immigration din sannan kuma healthcare shi kuma harkar lafiya babba ne To daga nan kuma za mu duba batun harmutawa 'yan ciran daga Najeriya takardun biza da Amurka ta yi sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin rahoton wato duk waɗannan a cikin shirin namu. Sannan ko muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka a ta bakinsa ta kakaɓo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo daga ƙasar China. Alhalin kuwa jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. Mun yi tayin taimaka ma ƙasar China, to amma ba za mu yadda dubban mutane su yi ta shigowa alhalin kuwa ta yiwu suna ɗauke da wannan matsalar ba ma'ana cutar murar coronavirus a cewar trump yayin da yake magana da kafar labarai ta fox news a wata hira ta musamman da aka yi da shi gabanin gasar kwallon zarika ruga ta amurka rukunin super bowl ya kara da cewa za mu ga abin da zai faru to amma mun kakkaɓo cutar mai bayar da shawara ga kasar amurka kan tsaro robert bryan ya faɗi a wani shiri na gidan talabijin na cbs mai suna Fizz nation cewa wannan gwamnatin ta amurka ta yi tayin taimaka ma china alal misali tayin tura ƙwararru daga cibiyar daƙile bazuwar cututtuka da kuma rigakafinsu to amma har yanzu ƙasar ta china ba ta yi na'am da wannan tayin ba ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jama'iyyar damakar a yau ɗin litini wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020 fagen ya cinkushe da 'yan takara goma sha ɗaya waɗanda kowannen suke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat don kauda yiwuwar sake zaben shugaba donald trump a watan nuwamba yayin da ake dosar an jima kaɗan a yau ɗinnan litini ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa sanata bani sandat da tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na kan kankan a yayin da kuma senator elizabeth warren da tsohon magajin garin south bend na jihar indiana pete buttigieg ke bin su dab a baya to amma da dama daga cikin masu zuwa wannan zaben na fidda dan takara sun ce har yanzu ba su yanke shawara kan wanda za su zaba ba. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leka Najeriya domin jin irin matakan da gwamnatin kasar ke dauka domin kare al'umma daga cutukan nan biyu na zazzabin lasa da corona coronavirus. Daga Abuja Najeriya ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ya hadu mana. fargabar yaduwar cutar nan ta lasa fiba daga beraye da kuma ta corona coronavirus daga kasashen ƙetare ya sanya hukumomin najeriya ɗaukan ƙarin matakan rigakafi ya fi magani ga cutar lasa fiba jami'an lafiya na ƙara faɗakarwa kan tsaftar muhalli da hana duk yadda beraye ya za shigo gidaje ko wajajen da jama'a ke hada-hadar yau da kullum mahmud muhammad ministan muhalli ne na najeriya akalla an tabbatar da kusan mutane 29 sun mutu an kuma samu masaniya cewa wajen mutum 195 sun kusan kamu da wannan an sa musu ido to daɗin abin da yake allah sa wannan cutar tana da magani da zaran an gano aka fara ba da magani to akan samu waraka na farko dai mun san daga inda cutar take fitowa daga bera da yawa dalilin da yake kawo bera wuri shine idan an bar wuri da ƙazanta ko ana barin abinci abubuwa da bera yake zuwa nema in har yana zuwa ya tarar to zai ci gaba da zuwa amma in ya zo so ɗaya so biyu bai tarar da komai ba zai sake dawowa ba ga cutar corona virus da tuni ta hallaka mutane a ƙasar sin da wasu ƙasashe, najeriya na bin matakan sa ido kan duk waɗanda za su shigo ƙasar musamman ta filayen jiragen sama jami'in ma'aikatan lafiya dr ibrahim kana ya bayyana girke jami'ai a filayen jirage don sa ido ga duk baki don ɗaukar matakan nan take in aka samu wata alama ta cutar watan screening da ake yi ba wai sai an keɓe mutum an ce a gwada shi ko amai haka ko amai haka ba na farko akwai na'urori da muke da su a nan filin jirgin da ke gwada ainihin temperature watan a zafin jikin mutum kenan to na'urar ta gwada mana akan cewa lalai jikin mutum temperature din shi ta wuce yadda ya kamata to sai a keɓe shi ba maza maza na farko kenan na biyu muna kuma da ma'aikata yanzu ma an horar da su musamman su tsaye su rika duba duk wani mutum mai mura da ya wuce mura da ka zo ka gani to shi ma wannan ana keɓe shi idan mutum ya shigo shi ma yana masassara ko yana tari yawan tari dai a cikin layi ya sako daga jirgi to wannan shi ma tabbas mun ɗau mataki yanzu shi ma za a keɓe shi a duba shi a mai gwaje-gwaje a tabbata a kan cewa bai ɗauke da wannan ƙwayar cutar nan ta coronavirus har mataki kenan da mu gwamnati muka ɗauka muga cewa muni bai shigo da nan ƙwayar cutar zuwa najeriya ba duk da ajiyar zuciya na rashin shigowar coronavirus najeriya zazzabin lasa ya yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin najeriya ciki kuwa har da jami'an kiwon lafiya sale shehu ashaka murya Amurka Abuja, Najeriya. To Allah ya kare a gaida Sale a shaka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda yanzu agun muke cewa karfe goma da kusan minti takwas na dare. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. To gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaduwa a yankin gabashin Afirka. Ministan noman ƙasar ta Somalia Sa'id Hussein Lid ya ce farin na, yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan ƙasar waɗanda tun dama can ba su da auki. Rukunin farko na farin da suka mamaye ƙasar ta Somalia a watan Disamba. sun lalata amfanin gonaki da kuma wuraren kiwo masu faɗin hektoci dubu ɗari a ƙasar a cewar shilit ya yi gargaɗin cewa rukuni na biyu na farin na iya illar da ta rukunin farkon yayin da sojojin gwamnatin siriya ke ci gaba da dannawa zuwa lardin idlib wanda shine babbar tunga ta ƙarshe da ta rage ga 'yan tawaye a ƙasar kwararru na cewa mai yiwuwa yankin arewa maso yammacin kasar zai kasa ci gaba da bayar da mafaka ga mayakan isis waɗanda suka fake a wurin bayan da aka ci su da yaƙi a sauran sassan kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sojojin siriya masu samun goyon bayan kasar rasha sun kwashe wata da watanni suna ta kokarin kwace sassan idlib a watan jiya sojojin gwamnatin siriya sun sake kwace garin ma'arid al-numan mai matukar muhimmanci a yankin na idlib wanda ya kasance karkashin ikon 'yan tawaye tun a shekara ta 2012 yankin na idlib na dauke da mutane wajen miliyan uku ciki har da waɗanda suka gudu daga sassan ƙasar bayan sun rasa muhallansu a tsawon shekaru takwas da aka kwashe ana tafka yaƙi. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yau ne ake gudanar tarukan zaben 'yan takara mataki na farko a jihar iowa ta nan amurka wanda yake da muhimmancin gaske a zaben tsayar da 'yan takarar shugaban kasa a amurka wakilinmu da ke can aiwa murtala faruk sanyin na ya aiko mana da rahoto shirye-shirye sun kankama amurkawa a jihar ayowa sun soma tururuwa zuwa cibiyoyi fiye da dubu daya da safiyar yau litinin a makarantu ko a dakunan karatu inda za su tattaru domin tattaunawa da kuma bayyana zaɓinsu daga cikin masu son tsayawa takara na jam'iyyun republican da kuma democrats To sai dai a yayin da jam'iyyar Republican ba ta da shahararrun 'yan takarar da ke kalubalantar shugaba Donald Trump mai neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu. Hankali ya fi karkata a kan jam'iyyar Democrats wadda ke muradin tsaye da ɗan takarar da zai fafata da Trump a zaben shekarar nan ta 2020. Tuni kuma da 'yan takara musamman na Democrats suka kammala gangamin karshe a Iowa. tare da bayyana wa jama'a manufofinsu da kuma dalilan da yasa suke ganin su suka fi cancanta jam'iyyar ta tsayar da su takara duk da yake wasu jama'a sun riga sun ayyana wanda za su goyi baya a ransu wasu da dama na jiran lokacin tarukan domin jin alkiblar jama'a da kuma tsare-tsaren 'yan takarar da suka yi daidai da bukatunsu a tarukan. Adamu Ibrahim Ruwawuri na daga cikin waɗanda za su halarci zaɓen na yau a Ayowa. To gaskiya ni ina cikin mutane da har yanzu ban da wanda nake takamammi wanda zan zaɓa. Amma dai ina ina bin su ina jin bayanin kowa wanda yake yi. Amma dai abu biyu ne mai ɗan muhimmanci gare ni na farko dai shine immigration. A zama na na ɗan Najeriya kuma ɗan Amerika nan ina son wanda zai wanda zai gyara immigration ɗin. To shi gaskiya zan dan kusanta gare shi sannan kuma healthcare shi kuma harkar lafiya babba ne duk da yake jama'a na da bukatu da kudurori daban-daban sha'anin shigowar baki a amurka shine babban abin da ya dami dubun dubatar amurkawa 'yan asalin afirka da za su shiga zaben na ayowa amina ahmad ba amurka ya ce 'yar asalin kasar sudan america is built on immigration is in America is An gina Amurka ne ta hanyar cirani. kowa a amurka ka zo na zo ne saboda haka tsarin shigowar baki a amurka yana shakuwar al'ummomi da dama ba 'yan afirka kadai ba har ma da na kasashen turai tsarin yanzu na sanya haramcin shigowar baki ba tsari ne da kowa ke farin ciki da shi ba misali daga najeriya muna da kwararru fiye da dubu bakwai kamar likitoci da sauran kwararru da ke nan amurka suna taimakawa don ceto rayukan al'umma menene hujjar saka haramci ga shigowar waɗanda ke taimakawa jama'a. Babban abin muhimmi a tarukan na yau da ake yi wa lakabi da Iowa caucus a turance shine bayyana zaɓin jama'a daga cikin 'yan takara da zaɓen wakilai waɗanda kuma za a rarraba wa 'yan takarar da suka sami hayewa a wannan matakin domin zaɓen fitar da gwani na gama gari da za a gudanar a ranar uku ga watan Maris. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Iowa. To da a gaida martala Faruk Sanyin na wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To a yau ranar Juma'a ne a wato a ranar Amurka ta tun ranar Juma'a ne Amurka ta saka kasar Najeriya a jerin karin wasu kasashe shida da za ta tsaurarawa matakan bayar da visa kuma kan wannan batu ne abokin aikin Ibrahim Kalmasi Garba ya zanta da wani dan Najeriya mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma matafi Alhaji Aminu Baba Yara Maude wanda ya fara tambayar sa yadda ya ga wannan mataki. To abin gaskiya ban ji daɗin shi ba. domin najeriya da amurka kasashe ne wanda sun daɗe suna hurɗoɗi iri-iri na kasuwanci da na siyasa da sauran abubuwa karewa hmm. ma muna bin tsarin mulki ne irin na amurka wanda yake shugaban kasa mai cikakken iko hmm. so ban ji daɗin matakin da ita gwamnatin amurka ta ɗauka haka kwatamcewar ta sa takunkumin ba da biza ga 'yan najeriya domin su shiga cikin amurka ko kuma su je cirani na so da a ce shi shugaba trump ya bi wasu hanyoyi dai na sasanta da tattauna da gwamnatin Najeriya kafin a ɗauki wannan mataki. Baka ganin da ike su Amurkawa suna amfani da bayanai da ke fitowa daga kasashe daban-daban. Baka ganin watakila abubuwan da 'yan Najeriya ke faɗi ya sa suka ɗau wannan matakin da dai sauransu? Wallahi abin abin damuwa ne. Dukkan mu wanda muke cikin Najeriya da duk ɗan da Najeriya yake a duniya yana cikin damuwa akan halin tsaro da ake ciki. magana tashe-tashen hankulan nan da kidnapping din nan da kashe al'umma ba gaira ba dalili so amma isu shugabannin gwamnatin najeriya sun ce suna yi yin kokari akan abin duk da yake kwanan nan ma majalisar dokokin kasa ta yi magana cewar ya kamata shugaban kasa ya duba tsarin yadda ake tafi da harkokin tsaron nan hatta su kan shugabannin rundunonin tsaron nan ya kamata a ce an musu garan bawul amma duk da haka eh, ya kamata da muhimmancin najeriya a afirka da muhimmancin najeriya a siyasar afirka ina ganin ɗaukar matakin haka kai tsaye haka kwatsam ba abu ne wanda zai ma mutanen najeriya daɗi ba abu ne wanda shi kansa zai amfani a kasar amerika domin su kansu kasar amerika abu ne wanda zai cutar da kasuwancinsu da harkokin su baki da to ina ganin dai matakin da shi shugaban ƙasar najeriya ya dauka cewa ya kafa kwamiti na sasantawa na sulhu tsakanin najeriya da amerika domin a ji korafe-korafen gwamnatin amerika duk da yake aka magana tsaro ne kuma magana tsaron na ya damu kowa kuma kowa ya san halin da ake ciki so amma duk da haka abu ne wanda nake so ya kamata su gwamnatin amerika su kara nazarin wannan matakin da suka ɗauka domin mahimmancin najeriya a afirka da kuma duniya baki kenan za a ce wannan matakin da amurka ta ɗauka ya haifar da wani abu mai muhimmanci ga najeriya musamman ɓangaren tsaro tun da ike an fara ɗaukar mataki sosai-sosai kenan? e to za mu ɗauka a hakan ne tun da an ce shugaban kasa ya kafa kwamiti na wanda zai yi sulhu wanda zai zauna ya duba abin kuma ya yi magana da gwamnatin amerika amma duk da haka ba zan dora ma gwamnatin muhammadu buhari laifi kai cewar wannan magana abin tsaron kamar ta yi sako-sako da shi sai dai kamar abin ya kamata da ya sake duba shi Alhaji Aminu Baba Yara Maudu kenan a tattauna wasu da Ibrahim Kalmasi yanzu kuma sai yi shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum filin ciki da gaskiya yana ci gaba da bin diddigin bacewar wasu maƙudan kuɗaɗe da aka umarci dabban masu ƙananan masana'antu na jihar kano su bayar domin ya rajistar shiga ƙungiyar masu ƙananan masana'antu reshen jihar kano nasi wadda ita ce ta haɗa kai da bankin first bank domin bayo masu ƙananan masana'antu lamanin naira miliyan biyar biyar ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. To idan watakila masu sauraro na biye da wannan shiri, mun dai ji korafin 'yan kasuwar da suka bayar da kudadensu sama da naira dubu saba'in daga bakin wakilinsu abubakar abdullahi inda suka zargi shugaban kungiyar nasu reshen jihar kano da mukarrabansa da kashe mu raba da wannan dukiya da suka tara domin samun lamani daga bankin first bank haka kuma shi ma shugaban nasu na kano manir sagagi mun ji a wakon da ya gabata ya kare kansa da cewa shi ba shi da hurumin shiga asusun da aka tara kudaden domin shugabanni na ƙasa ne kaɗai ke da ikon shiga asusun ya kuma zarge su da zama kan kuɗin. A yau za mu muku tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu na ƙasa baki ɗaya, Mr. Salman Bamfa. A reshen ku na Kano na akwai wani abu da ya faru 2012 na wasu kuɗi da su kaje za su samu a loan daga First Bank. to sai abin ya zo abin ya ɓaci ba su samu ba kuma na ji labarin da nake magana da ciyaman na kano manir sagagen ya ce har shiga ma kotu ma akan abin tsohon ciyaman namu ne lokacin da aka yi program din ba ni ne president ba ne cikin waciko ne eh kana ji ko ina ji issue da aka je kotu da ita ba nasi ne ta je kotu ba da kowa da ba wani wani da yana kotu da nashi game da wannan ishu ishu da ke akwai ni as a person na je kotu for my fundamental human rights eh na gani da yan sanda so shine ba wai an je don magana abun first bank ba kuma tun da da lokacin neman na cikin esco ina da sane da na first bank kaga mutane ne ba su a giya ma mutane gaskiya ba wanda ya ajiye kuɗi domin a bashi loan ko bashi ko wani abu lokacin da aka harka nan na da sanyan publishing a daily trust a cikin daily trust with eh, ko punch ne ko so haka a da papers biyu ne wanda ma muna da copies din su har yau nasi ta publish tana da dangantaka da fresh bank mm. wanda yana da bukata ya e zama part of this arrangement first condition shine za ka kai memba na nasi ne su ka'idan kungiyan da watakila baka ci gaba kamar biya su dues dinka baka biya you must revalidate it dole zaka yi clearing kanka kamun nan maka shiga harkan mm. which people, all members are to pay 19,000 while in dai sababbin mutane suna so su shiga kungiyan su ma za su biya 26,000 so in baka iya ka ba da wannan kudin ba ma ba za ka ma fara wannan harka ba so it was unfortunate some of our chairmen maybe sun gani is an opportunity to make money from members kamar su munir lokaci sun je sun sa mutane ai za a samu kudi a first bank ku zo ku biya kaza sai ku samu kudi tattani da Allah akwai wurin da zaka je ka biya 26,000 as a new member kawai banki ta ɗauka 5 million ta baka a duniya nan ba ta yiwuwa ko kuma ka biya 19,000 wani, eh, wani banki kawai ta ɗauka kudi ta baka akwai tsari ka'ida da aka yi akwai MOU da aka rubuta da bankin nan sai an meeting some of these requirements da sauransu sai ma za ka yi su feasibility study you must have a eh, a, a, a registered company you must su processes suna nan to sun je sun ma mutane ko don suna su samu kuɗi ne bisa ga information da ma muka samu daga kano sun amshi almost 77,000 daga hannun mutane the only thing da mu na sani based on information da nake da shi a secretariat mu membership registration da mutane suka yi shine so mutane kasan mutum ya kashe wajen dubu saba'in da wani abu ko dubu dari da wani abu kagan dole in bai samu abin da aka yi masa bayanin bai samu ba kagan dole ya damu so an zo an tinkare su san su ce wai ai kudin an ba national ne eh solomon bamfa abinda ma mr solomon hmm? bamfa abinda ma suke faɗa mana cewa hmm. ko shi mannin sagagiya ce ku kuke da hannu wajen kwashe waɗannan kuɗaɗe na membobin Kano masu neman lamunin nan. Yalla boy, shi ne nake giya maka cewa maganan gaskiya ana so yi shigar mutum ya yi ƙarya. Misali yanzu muna da membobi a Kano a mu iya kawo muku su wanda za ku yi magana da su kuɗin da an amsa wurin su dubu saba'in da wani abu. Sai an zo an biya maka kuɗin membership registration wanda halaliyan kungiya ne. wanda dokan da kawai muke da shi mu za mu rajista na memba shine kudin halaliyan kungiya ya za a yi a ce kuma zai zama cewa an jan kwace a wurin mutane ba wanda ya biya kudi wani extra money fiye da kudin memba na zama dan kungiya shine abin da muke faɗa kudin memba din dan kungiya ba sa ka dole ba kai kana so ka shiga kungiya kuma ba a sa mutum dole ra'ayinka ne ka shiga kungiya kuma haka ne ranar da ka so barin kungiya za ka bar kungiya bisa ga ra'ayinka ba wanda ya sa ka dole amma a je a shirya wani abu daban don a samu kuɗi a jikin membobi wanda ba da sanin national ba ka san wurin da damuwan take kenan ba da hurumin national ne sun je sun karba extra money da ya wuce ba instead su dealing da issue din a level din su sai su ce wai sun ɗauka kuɗi sun ba national sai su ɗauka sunan national su rufe da shi wurin ne aka samu su sabanin da ai suke magana a kan nan they don't want to bear responsibility na ayyukan da suka yi yauwa to a bisa solomon banfa me za ce yanzu binciken ku me nuna muku ya hana samun wannan lamunin ga su waɗannan mutane tun 2012 zuwa yau a bisa sani na kasan ce maka ba ni ne shugaba a lokacin ba su chief cikin ciku lokacin shine shugaba su suka shiga wannan mou su suka yi wannan harka ba ni da takamaiman wani takadan da zan iya shaida cewa da abin da ya hana wannan eh, transaction ko kuma understanding da aka yi tsakanin kungiyarmu da first bank eh. kasan kana da takamaiman takada a kasa shine zaka iya ce ga abin da ya hana wannan transaction so tun da ba wani takada a kasa ba abin da zan iya faɗa don karin ƙarya yanzu a ƙarshe bari a wannan hira tamu ta ciki da gaskiya ta muryar amurka yanzu su waɗannan mutane na kano da suke korafin kudinsu sun bata ba samu lamuni ba menene za ku yi musu saboda hankalinsu ya kwanta su san an musu adalci a matsayinka na shugaba yanzu a ƙungiyar yau abin da muke so duk ɗan kungiyar da ya san yana da yana da mu'amala game da wannan harka ya tura mana kurufinsa zuwa national secretariat mu sani ya shaida na wannan ma'amalan da ya yi da kungiya sai mu duba in dai mun duba mun bincika mun duba abin da ke ciki za mu ɗau mataki game da wannan ishu su rubuta mana takarda a rubuce ga kura fitun da kungiya na ai protocol ne shugabanni sun zo sun gaba da gaba guda nawa sun kai guda biyu yanzu so gan an rubuta mana za mu ɗauka za mu samu mutum ɗin ma za sa mutanen da za su samu a bincike a san ga abubuwan da ke akwai ga damuwan gaskiya ne mutum na ya participate a wannan program ko babu in ya participate menene mu'amalan da ya yi dole ka san some of this shaidu suna wurin kaga san mu hada wannan mu san cewa gashi takamaiman abin da ke kasa za a san wani mataki za a yi game da shi. To da fatan masu ƙananan masana'antun suna kusa domin ku shirya rubuta wa ƙungiyar ta ƙasa ƙorafinku tare da gabatar mata kwafin dukkan shaidun biyan kuɗaɗen da kuka yi. A ɗaya ɓangare guda kuma, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka nemi lamanin ƙarin jarin ya kai manir sagagi ƙara tare da samun nasara inda alƙali ya yanke wa manir sagagi hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari babu kuma zaɓin beli idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani yanzu a madadin nasiru adamiyali kaya nisar fili hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice To a takaicen shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta bakinsa ta kakkaɓo duk wata cutar murar coronavirus da ka shigo Amurka daga China alhalin kuwa jami'ai a San Francisco sun ba da rahoton samun mutum na tara da ya kamu da cutar. ana nan ana ta faɗi tashin neman ƙarin goyon baya gabanin zaben ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat yau ɗin da litini wanda wannan shine babban manunin inda masu kaɗa ƙuri'a suka raja'a a zaben na wannan shekara ta 2020 fagen ya cike da 'yan takara goma sha ɗaya waɗanda kowannen ke fatan ganin ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat don fafatawa da shugaba donald trump gwamnatin Somalia ta ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya saboda annobar fari waɗanda ke ta yaɗuwa a yankin gabashin afirka ministan noman ƙasar ta Somalia, sa'id hussein lid ya ce farin na yankin hamada na barazana ga albarkatun gonan ƙasar waɗanda tun daman can ba su da auki. To madalla masu raro da kuma haka ne muka kakashin shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu sallama muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga mai martaba sarkin zangon kumasi Alhaji Umar Faruk Sa'id da wazirinsa Alhaji Amuda Madugu da baki ɗaya iyalan gidan babu Madugu na rasuwar Alhaji Abdul Hadi Madugu da aka fi sani da Alhaji Papa Madugu wanda, wanda za a yi jana'izar misalin karfe goma na wannan safiya Allah ya ji kansa da sauran magabata. masu sauraro nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin za kuma izar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya na gabatar da shirin da kuma chubahiro hero ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau jimi. ni sarfi hashin kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum VOA Afrique, le monde aujourd'hui.